سيدنا ونبينا وحبيبنا واسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقعد ربنا محمد وعن اله وصحبه ومن سار على نبيه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا ديانك وجهه صحر ذكر الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون ثلاثه Allah maɗaukakin sarki ya haɗa wa wannan masallaci ya yi shekh bin hannun salafi ya wani kuma gaba da darasin hadisi a cikin littafin mujallar akam min kalam sayyid al-anam na babban malami al-allama sun tabbata ga hanbali alaihi rahmatullah dan ba manta ba mun gama hadisi na da biyu da ashirin da hudu babu da ya bayani akan bayan wasu mutum min al باب ku tashi babu fidiya su shi ne hadisi da ɗari biyu da ashirin da قال شباب الفدية عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عام سمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر يتنافذ على وجهه فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد ملادا فقلت لا فقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف طاعم وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يؤذي شادا أو يصوم ثلاثة أيام باب الفدية باب الذي بياني عن فدية. أبن دا أكي شيء فدية شيني حراج إذا أكي ثورة مليئي الحج حراجي وأقول أن الذي يستجد سبع أثر دومون بيكم domin ya aikata wani abu wanda yake ba a ce a yi ba a aikin hajji ko kuma ya bar wani abin da aka ce a yi shi ne fidiya bambancin alfidiya da alhadiyu alhadiyu ana yin hadaya ne ta sanadiyyar mutum ya yi hajjin tamattuki wato ya umara da ya gama umararsa sai ya fanta haramunsa ya ci gaba da harkokinsa sai kwanakin aikin hajji wato ayyahu ايام الحج إذا تقل في وضع يوم التربية في بأي في الحج وهذا قوم الوضع دي الكرام هذا يأتي قوكم يا يحج الشغان يا حد مرادة حج الحج يا يسوع أبو باكيدي ما يفعلي وانت يكران الكويت ما تحسن دي حاجة أما فيديا إذا أنا سمي يا مرشل ليه شميلة سبو لترك مأمور أو فعل محظور saboda ya aikata abin da ba a ce a yi ba an hana shi abu kaza sai yi. daga cikin abin da aka hana mai aikin hajji an hana shi taɓa gashin jikinsa kada ya haji hajji ya gama aikin hajji daga cikin abin da aka hana mai aikin hajji an hana shi ya yi ba. ko da mai aikin hajji zai zama ya je ya aski to ya ja kansa ya yi fidiya fidiya wannan shi ne ake ce masa fidiya harajin da ake ɗora mafi mai aikin hajji saboda saboda ya aikata wani abu wanda yake ba a yarda da shi ba ko kuma ya bar abin da aka ce ya ke ce masa fidiya sannan Qur'ani ya tabbatar da fidiya kamar yadda za mu shi ne babu fidiya an abdullahi bin ma'azi arwaito hadisi daga sayyidina Abdullah bin Ma'qil Abdullah bin Ma'qil tabi'i wato almajirin sahabbai malamai sun yi sabani akan garin al-Imam Az-Zahabi a cikin Mizan al-Ihtidal yace basariyun yace dan basara amma al-Imam Ibn Hajar shi taqrib al-tahdib yace kufiyun fa kufi ne da kufa da basra duk ganin su garuruwa ne a iraki to zai yi yiwa yi rayuwa a kufa kuma yi rayuwa a basra sai ya zama gari biyu yake da shi kan kufa ne shi kuma san garin basra amma duk da kasar da baki da iraki sannan fiƙa ne shi alintacce ne wasu malamai sun ɗauke shi a matsayin sahabi amma ba sahabi ba ne معلومات کې چې اول دی او دا څه شي بن مغفر عبد بن مغفر صحابه علي سلام عليه السلام وګه کته بعقي د مغفر جزاء اخري کوبه دې کله به ٹھیک ہے وہ بھائی وہ مغفل to sai suka samu ishtaki amma Abdullahi bin Mughaffal Muhammad alaihi wasallam shi kuma Abdullahi bin Ma'asi shi kuma wannan tazi ya rasu hijiran manzon Nabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu الماجر في ابن كعب بن مجرى ابن كعب بن مجرى روايه شكا غبات عبايه من بعد ترجمه ɗaya daga cikin manyan manyan sahabban annabi ba alaihi wasallam ne a kuma sai matsakaiciyar riwaya ba sa cikin masu yawan riwaya sannan ba sa cikin waɗanda suke da karancin riwaya a yana cikin matsakaita a cikin marmari to shine sayyiduna abdullahi bin ma'qil kaji yake cewa da lasu ila ka'ab bin hujja na zauna a majalisin sayyiduna ka'ab bin hujja abu da ujira sahabu an su sallama ne shi kuma abdullah ibn ma'asim tabi'i to yace ya zauna a wajen fa sa'altuhu an al-fidya sai na tambaye shi game da ayat fidya sa'altuhu an al-fidya ay sa'altuhu an ayat al-fidya na tambaye shi tafsiri da sabon nuzul na aya da take bayani akan fidya ayar fidya ita ce ayar da take cikin suratul baqara wani yanki daga cikin aya na cewa man kana minkum maridan aw bihi ajab bi ra'sihi fa fidyatun min siyam aw sadaqatin aw nusk Allah ya ibada labari yake ba da umarni a aikin hajji shi ne man kana minkum maridan duk wanda ya zama a cikin ku ba shi da lafiya قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه yace faman da minkum mariban aw fi adad ce shi yace ka qamli aw da kamar ya zama farfata tana sauka kansa yana da farfata a kansa shi hasi sannan ko kuma yana da tsananin ciwon kai da dama ayar Allah mu da yana cewa ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي la tahliqu ru'usakum kada ku hatta kawuna idan mutum yana aikin hajji ba shi ba hajji ba zai aske gashin kansa ba zai ba zai yi gashin hammatarsa ba ba zai yi aikin mara gashin mara ba wata ba zai yi ba hajji ya gama aikin hajji shi ne umarnin Allah wala tahliqu ru'usakum kada ku aske kawuna ku hatta ya bugu ga hajji mahib har sai hadaya ta kai inda za a yanka amma ne kaman kana minkum maridan wanda ya kasance a cikin ku ba shi da lafiya aw bihi adan min ra'atihi ko kuma akwai cuta a kansa to sai ya hadisi fa fidiyatu to zai fidiya Allah madaukakin sarki ya riga ya ce wala tahliku lakum hatta yablugha al-hajj mahib shi amma ba man kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi falyahdith ra'sahu thumma liyufti kamar haka ayat take ta. duk wanda akan sa akwai ciwo ko bai da lafiya to ya ajiye kashi gashin amma kuma idan yi askin nan fa fidiyatun min siyami to zai fidiya zai fidiyar azumi aw sadaqatin ko kuma ya sadaka aw nusuk ko kuma ya yanka wannan zaɓuɓɓukan guda uku su ne aka ba mutumin da ke da lalura a kan ta dole sai ya aji al'adu kuma yana aikin hajji yana aikin hajji amma dole sai ya aji saboda lalura a kan ta to ba a kyale shi ba haka nan to an tura mata haraji an tura mata fidiya fidiyan nan za ta يشيد سيدنا عبد الله بن رحم يديت الغيمان من سيدنا كعب بن قطع يا آية لك سوكرية سبب المسيطة مين دليل السوكر ولا الآية فقال سيدي نزلت في خاصة ولا الآية خاصة أخينا مني كان أنا فسبت إياه فيعرف ما له اصول فكري في كتابه خصوص السبب افراد النفسيه في عروض النفس ثم القاعده تمشي العبره حروب النفس لا بخصوص السبب خصوص السبب حين يسعد سوكت آية عموم النفس آية تتاشي في في بيان الجباتين جماعة الشعر كنت أن الله تعالى تواي ولا تحجبوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي وحيلا أما فمن كان منكم مريضا فمن كان منكم مريضا من ذي زماعة جوك باشد إيه الهدية الإبغر نرمن نعم، لما نعم، النكرة في سياقي في سياق الشرقي في سياق سير الحمود إذا عكا دولة لفظ إلى نكرة مريضا في سياق الشرق كعمه لا تقول شيء التنسيق تجعتي duk wanda ya zama a cikin ba shi da lafiya an fi azal ra'ayi ko akwai cuta a kansa to sakamakon sa ba fidiyatu siyamin shi fidiya ya ba da haraji ya azumi ya azumi a matsayin haraji saboda zai yi azumi zai hasta kansa saboda ciwo an dora masa sai ya azumi au sadaqatin ko ya sadaka an nusuk ko kuma ya yanka ta tashi a kowa ce shi ne sai na ka abu da jira sai na da fiya khasatan wannan ayar ta so ka akai na ne ni kadai Allah wa hiya lakum ha amma kuma ta shafi to daga kowa hukuncin da shi ne idan yana aikin hajji ba zai taba gashi idan har taɓa taba gashi kansa saboda lalura to sai ya yi fiya sai ka abu zai ba da labarin da ya faru yace humiltu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam an sauke ni an kai ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal qamru yatanatabu ala wajhi qaffata tana sako a sun ba suna gashi kuma a lokacin su ba kowa ke da arzikin da zai ke samun sabulu sabulu wannan ya wanke gashin da ba ko maye maye da ake da su a yanzu da yaran gashi قاتل السوء وتزلوا كله وزي زرع حنطر بناته زرع تدور عرض لذا معلمين سوى تاشي تاريخ تاريخ الخمر حشرة صغيرة تعيش في غالبها في السعر وسببها الأوساط غالبا abinda ake ce ma alqamru hajaratun صغيرة طاغوت مكان يعيش في الشعر غالبا سلطان يفرع الوقت الدنياني وانه فاعل سنه وسببه الاوزاق سنه مطلع وانتقى من الجلاو لشيء تبكي فقفتها لكل جلاو إذن أتعاب الله أزرع إلى بعض الأباجي في أنت وكيش عن خيش لبقى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه فقفتها لشيء وقفتها لشيء فقال سي من ذلك من يتما كنت أغل وضع بلا من انتنا والله بانا ذكو ذكونا بالذكاء شيو الناكي دريد كما قلت أحسنا ذكوة كما قلت أنا عزم كما أتكتب الوداي أسم بطان أو ما كنت أغل جهلا فلا غبيتما أعلم أيضا أرمان شيو الجهد الوحد على الجهد وعلى شيو وعلى شين الجهد إن سأل الجهد كما يزمه مبعي أي بانا أرمان شيو أن يأتي قريب حق تجد شهادة شو ذاك تعمل كيف ذاك يركع أولا رواية فمريد الأمام بن عبد البر رحمه الله تعالى في ذات الأنفحار يتبتغ رواية سيبنا كعب إيه وأن نسيت وقد علم عني لا أخبر الذي الذي هذا هو من الأيدا الأجل حتى أجل ما فائدة فائدة فائدة فائدة فائدة غصني تبديش في ذاتة مصر كي ذاتة يأتعب a matsayin ne a matsayin bibi kaga shi ne au musu yanka fa qultu la ana ce ya ma'aikin Allah a ba ni ba ni kinki da zai yanka fa qala ce sun salata ta ayyami to kai azumin kwana uku kaga fidiyatu bi siyali siyab nan na salata ta ayyami ya ku talaka ayyamin kwanaki uku yana yi na hajji aw at'im sittata masakina ko kuma ka ciyar da miskinai guda shi mabukata li kulli miskinin nisfu sa'i kowane miskini ka ba shi rabin sa'i sa'i shi ne muddin da sallallahu sama guda ba, a bashi amjadi mudu hudu bi da nabi sallallahu alaihi wasallam fa nisfu sa'i idan muddani ce abin nan ايوه وجدت abin da zai bada kun ga a aya ta lissafo ta ce fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin zai yi fidiya min siyamin fidiya ta adu aw ko kuma sadaka shine ta'amu bittaki mataki aw nusuk ko kuma yanka dinki waɗannan su ne kuka guda uku da aka ba mutumin da yake da lalura ta ciwo a kanta cewa ya aski in yi aski da ɗaya daga cikin abubuwan da aka da ya ɗauka da wanda zai iya da ciki wannan hadisin shine asalin bayani a tafiya tsirin kuma wancan ayat So daga duk lokacin da ka dawo wancan ayat ka ɗauki wannan hadisin ka مثال الإمام البخاري رحمه الله تعالى يا تتوسل الحديث الاول عليه الهوى بسم الله لا تقرا كتاب التفسير فين ده ما يعرف الا في كتاب البغادي سنن بارك يا في حديث المؤكل كتاب في كتاب الحج كما يد يقول ما لي كاش في باب الفتن في كتاب الحج اشد يوم واحد كما يقول في شيء ما يعرف ابو بكر وفي رواية عوات رواية أتتي فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا بين سكتته من زم الله صلى الله عليه وسلم يأمر شيء تشيوا يتشيد دار الكوكم وخندونين دبينه بين سكتة تكاد مشين شدا أو يهدي شاة وكما ينكى شنكيا فعلا ديا فمن ينفديا أو يصوم ثلاثة من الجاهل وكما ينفديا فلن يؤذي شاته يقول حاجة لا ما تنسى ذاعي الهدي كنت ذاعي كنت ذلك أي سنة العلاقة عن يعني الإهداء أحد يؤذي فئة الهدي اسم المصدر أما مصدر فئة إهداء لا تنسى يقول أنا قبار الهدوم الذي حاجة يحقوي في الجواب ما إذا أما ذي يجي in ka yanka tunkiyar za ka yi cin kayan ana iya yankawa kuma ka nema a soya da kanka suna da wanda zai soya maka amma da wahala shi yasa nan sai aka ci a wujubu biya na yi wannan bayani ne saboda kada mu samu a tsakanin fiya da hadiya wanda mun bambanta su a babban cewa hadiya abin da ke jawo mutum ya yi ta ba laifi ba ne amma fidiya laifi ne aikin haji, domin yin aski ana aikin haji ko da lalura laifi to tun da za ka yi wannan aski sai ka yi fidiya fidiyar nan da ɗaya daga cikin waɗannan abai ba guda uku da aya ta lissafa sannan kuma wannan hadisi ne zuwa bayani kun ga a kan aya ta ce ba fidiyar biyu siyamin ya mu a kan da ba faɗi kwana nawa za a yi amma nan ce ban sabai ke ثلاثة أيام فصم ثلاثة أيام في أدو قانه sannan can ana cewa sai an sadaka ko sadaka kaga sadaka ta zai mufassala ba a rarrabe ta ba amma ka fi shi zai ce aw at'im sittata masakina ciyar da miskinai guda shida sannan aw nusuk ko kai yanka wani irin wani irin abun yanka za a yanka sai wannan hadisi zai zai shahad wannan hadisin yana nuna mana cewa ba yadda za a yi mutum ya wadata da fassara alqur'ani ba tare da ya koma sunna as-sunnah mufassiratu lil-qur'an sunnar manzon sama kullum fassara alqur'ani take to daga idan ka samu aya kake ce za ka fassara ta da larabcin duba akwai sunna da ta fassara ta in akwai sunna ta fassara ta ta biha wani ilal idan sai a idan babu kiran kalmi cikin maganganun sahabbai waye ya fassara rata, kana tafsirin sai na abubakar kana tafsirin sai na umar ko tafsirin sai na usman ko tafsirin sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu wanda ne suka ce ana gabatar da tafsirin a kula babu arba'a akan tafsirin wanda ba su ba sai kuma irin waɗanda mazan sama ya ce da يمسو الدعاء عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود فذلك ما يتم سيدنا عبد الله بن عباس اللهم أعلم الكتاب وفقه في الدين فلما تفسير إلى عبد الله بن عباس وبن أبي sannan sai na Abdullahi bin Mas'ud manzo sama yace mata innaka gulamun mu'allam kai yaro ne Allah ya tsaya to ire-iren waɗannan da wannan hadisin na nuna mana sannan wannan hadisin na nuna mana ahmiyatu sababin nuzul muhimmancin sabon sabon sanin sabon nuzul me yasa aka saukar da aya kun ga anan kun gano cewa sai na ka'abu ban ujra allah ta'ala anhu ta sani aka saukar da aya sannan wanda abu ya aka saukar da ayar dan shi to zai iya bayani fiye da wanda ba shi sannan wannan hadisi ya nuna mana zaɓin da aka ba mutumin da ya haski da lalura a aikin hajji Guda zaɓi guda uku to daga nan sai malamai suka yi sabani shin wannan zafin da manzon Allah ba da sama ya bada shin la budda fi min at-tartib dole sai an yi tartibi dole abu na farko azumi ne sannan ciyarwa sannan yanka ko ko a da mutum ya zaba wasu daga cikin malamai suka ce alal tartib to sai aka tambaye su aka ce tartibul aya ko tartibul hadith domin yadda hadisin ya jeranta ba haka aya ta jeranta aya ta ce wa man kana minkum maridan aw bihi adan da za'ihi fa fidyatun min siyam aw sadaqatin aw nusuk ko duk da cewa za za su iya za su iya dauka kuma abin nan tartibin ya zo daya to sai suka ce wani irin tartibin wanne ne za a dauka shin ala tartib ne ko ko ala ghairi wasu suka ce alal tartib wasu kuma suka ce ba alal tartib amma a shirin wakil da sai mai rahimahullah ta'ala yace zaɓi ne Allah ya ba ka wanda kaga za ka yi a ciki ka ɗauka, idan ka zama an ta qadirun ala as-sadaqa to ba ta idan kuma ka kasance ba haka ba to shi ke kuma wannan hadisin an yi mafarkan bayyana tattauna a cikin fara تنقوه فدية من صيام سنة أو يهدي شاة هذا نصف له أكرشي أو طريق أو, أو يصوم ثلاثة أيام آية كما أحبا هذا يسر السبعون wani tartibin za a ɗauka tartibin wannan riwayar ta ƙarshe ko tartibin wannan riwayar ta farko ta dace da kuma hadisi da aya su rajiha ita ce duk wanda mutum ya ga shi zai fi iyawa yi. in ka ga za ka fi iya azumi sai fi azumi in ka ga za ka fi iya izamu su tafi na ya ka izamu su tafi masakina in ka ga za ka fi iya nusu yanka cinkiya to sai ka yanka cinkiya. shi ke kowanne mutum ya yi sai sa'a Allah da ya yi wannan ita ce iya. sannan ƙari akan wannan fidiya tana wajaba akan mutum a duk lokacin da ya aikata wani abu wanda yake mahzuri ne a aikin hajji ba a ce ai ba haramun ne a aikin hajji amma bai kai mutum ya bata aikin hajji ba ke domin su hajji sun kasida akwai abubuwan da aka haramta a yi aikin hajji amma idan mutum ya yi su to ba su fata masa aikin hajji ba fidiya ne akwai kuma abubuwan da idan mutum ya aikata su a cikin aikin hajji ya ba za ta wadatar da shi ba ya san ta sha lalace mutumin da ya samu kan iyali ko yana cikin aikin kanka aikin sa ya lalace aikin masa ya lalace gaba ba magana fidiya ake amma mutumin da ya haɗi ko ya yanke kurba ko ya sa tufafi da gangan kamar ya sa riga alhali yana da ikon sa haram ko ya sa wando alhali yana da ikon sa idan ko ya sa kufi alhali yana da ikon ta takalmi a kaunin malaman da suke ganin cewa an ranci hattar da sa takalmi dole kufi sai idan mutum ya zo zai da takalmi idan mutum ya ɗaya daga cikin waɗannan fidiya ta kama ko kuma ya ban wani abu da aka ce a yi a cikin aikin hajji kamar ya tsallake miƙati bai zo harami a miƙati shi ma fidiya ta kama sun gane wannan ko kuma misali a ce da yi jifa kwakwanakin jifa suna fita inda ya bar abin da yake farilla daga cikin farillar aiki hajji shi ma fidiya ta ta to da ka fidiya ta ma tana faruwa ne bi tarki ma'durin aw fi'li ma'durin amma ma'durin ghairu mubtil domin akwai al-ma'dur al-mubtil akwai al-ma'dur ghairu mubtil bai abin da aka haramta ma mutum aikin hajji idan ya aikata kashi aikin hajjin sa ya lalace akwai kuma wanda aikin hajjin sa bai lalace ba shi ne aka duwa masa yi babu hurmati makka babu da zai yi bayani akan alfarmar garin makka hurma nan na nufin ba a yaƙi a garin makka garin makka gari ne mai alfarma shi yasa ake ce masa albaladul haram في ما مسلاتك أبعد في مطعم المسجد الحرام هو أشياء البيت الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما البيت قجاء البيت الحرام باع ياكي في غير مكة باع زد جيني غير مكة shi yasa gari ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inni harramtu al-madinata kama harrama Allah makkah garin madina ma gari ne mai alfarma ni na mai da shi gari mai alfarma kamar yadda garin makka gari ne mai alfarma idan mutum ya tafi aikin hajji abu biyu ke kama shi shi kan shi yana cikin alfuru sannan kuma inda yake ciki gari ne mai alfarma a lokacin da mutum yake aikin hajji haramun ne ya farauta shi ba zai farauta farautar tudu ba zai yi ba sannan kuma gagarin maka dama ba a yi la yusadu saiduha makkatu la sai duha, ba a farautar garin maka yablu wanda kuma Allah bi shay'in min as-sayyi tanalu aydikum wa kada daki sai Allah mara zuci ce shigo maka tantabara amma ba za ka taba ta ba ga tana akan gadanta ne dai mage sai ka ce kan tantabo amma ba a so Allah ya hana a kama ta musulun gani nan ba ne. bari بيض الأوانس ma حمل ما حممنا بغيبته kaga صيدهن حرام خزباء مكة صيدهن حرام تشين نقلي في باب الزمان قلنا باب أمة مكة باب alfarma غير مكة idan mutum ya tafi a matsayin aikin a matsayin da aikin haji me ya kamata ya kai na garin nan garin maka ne daga cikin alfarmarsa sai nufin za ka yi zunubi a garin maka za a rubuta ma zunubi mutum ya nufi a zuciyarsa bai aiwatar ba mujarradul irada ya nufi zai yi Allah zai huta ba ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم متين يدعى ransa cewa bari ya sa'u shin ya aiki ji a ransa yana ga makaici bari ya zina ko ya riwani ko ya tata ko ya kashe rai za a masa da wa dukku min azabin nan wanda ya nufi ilhaji ya aiwatar da wani laifi ya ƙetare iyakar Allah a ai a garin Makka to ne dukku min azabin hadi sai mun tattara masa azaba ne sannan kuma nan nan kusa kusa ga tarihi ga tarihi ga tarihi abara abin da tarihin abara ko wanda ya zo zai rusa Ka'aba sarkin Yaman da Habasha لم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أباديل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف معقول لم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل shin baka ga abin da ubangijinka ya aikata bane da ma'abuta kiwaye A yaj'al kaydahum fi tadlil ashe bai sanya mugun nufin su fi a cikin fata ba وارسل عليهم طيرا ابابيل الا يعرفوا قصد وسط اي جماعه جماعه ترميهم بحجاره من سجين suna jefa su ga wasu duwatsu daga can cikin wutar jihanna kowa aka ba shi nashi ya saboda shi a bakinsa malaman tafsiri suka ce da sunan wanda ke jefawa kwakwa ja'alahum ka'asfin ma'kul Allah madaukakin sarki ya sanya su abu suka koma kaman karma ne shin yayi me azarhat ya zo azarhat ya zo da niyyar ya huta ka'aba malaman sira suna kawo dalilan da suka jawo azarhat ya ce zai zo ya huta ka'aba riwayoyi ma yawa suna a cikin sira daga cikin riwayoyin da malaman sira suke ambatawa wani balarabe ne dan kasar makka aka ce wai shi abrahatu ya ce zai yi irin ɗakin ka'aba ya sa a gina masa ɗakin ka'aba a ƙasar habasha ko kuma ƙasar yanan a lokacin ta ciki kuma dama suna da ban da sako da hanyarsu da yanan da ethiopia shikenan sai ana musu da wani ɗan ƙasar yanan da wannan balaraban ɗan ƙasar saudi a ɗan ƙasar makka sai wancan ɗan ƙasar yanan ya ce ba kun ce kuna da da ɗakin Allah ku ne to mu ma ga yantsin mu zai mana ɗaki irin shi shi ya aka ce shi wannan balagha maka yi fita ya za a ce za a yi wani ɗaki irin na Ka'aba alhali ɗakin Ka'aba ɗaki ne mai daraja mai tsari to shi ya aka ce bayan gida shi ne zai shafa wannan ɗakin na Habasha mai kama da ɗakin Ka'aba shi ne sarki abin haka ya bukata taka da to sakamakon haka ma zai zo ya rusa na maka da abuja zai zama nashi ne kawai ake shirya da giwaye ya hau giwaye giwaye suka taho da kasar ethiopia ko kasar yemen sun kawo wajen da ake ce mishi batnu an ana ce sun kawo wajen da ake ce masa batnu mahsar batnu mahsari yana nan a muzdalifa an zo wajen ba a san haƙaya kawai sai jiwa ya fi suna ja da baya suna ja da baya Allah ya nuna musu aka ci gaba da musu ƙaimi ana ziga su sai da suka tafi Allah mana gudaki ya aiko da waɗannan jama'a ta tsuntsaye suka zo suka kakkashe su suka daddage su suka zama sai tarihi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin wannan wajen da ake ce mishi basu mahfar shine wata rana manzo Allah sama ya zo zai wuce a muzdalifa wajen ne, inda muzdalifa daji ne hayyan zuwa su ne a wajen sai manya-manyan gadoji da suke irin na sama over. idan sai dabbar manzon Allah ta sama da yake kan ta tana ja ana tura ta ita sai sahabbai suka ce subhanallahi qafat alqaswa ko ko ko kuma a'yat alqaswa ai qaswa ta gaji shi ne wannan ne ce ma a'yat alqaswa wa laysa zalika lahadu tab'i walakin abadaha hadith aljil ya dabba ta alqaswa ba gajiya ta yi ku ba ku sani ba Allah ya nuna ba abin da ya faru da giwaye wannan wajen ainihin giwaye suka zo su wasu karkar dagewa ba za su wuce garin maka gari ne alfarma tun kafin zuwan musulunci ana girmama shi ana ganin darajarsa kuma Allah ta'ala ya riga ya faɗi ya faɗi falalarsa a cikin alƙur'ani shi ɗakin ka'aban shine inna awwala baitin wudi'a lillah إنا ولويت لأن الناس الذي ببقة مباركة وهدى بالعادة شين جدي نفقه لأك فاري كان أبو كان أن أعلم تفسير الله شو كان أشفت القليل يسي تفسيري بما لم يسمعي قولي دي إن أول بيت موضع للناس شين فقه يمن تحق ككب حدوية فاري إلى الدريق الرشيش وكما موضعا للناس للعبادة شيني جدي نفقه لأك إذا متى شين موسى شيني كعب والنم بإذن إدارة لو تكون بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ألا يغنطوا هذا هذا والسين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأهلي ألا يغنطوا هذا ومن كرمك عجي مجال عقيد البلد الأهلي لا أتكلم بهذا البلد Allah ya ba sai na yi rantsuwa ga wannan garin sannan ya ce wa hadal baladil alim na rantse da wannan garin makka zaka gari ne mai alfarma gari ne mai daraja to shine nan idan ka ji a matsayin ka na mai aikin hajji ya kamata ka yi mu'amala a cikin garin makka domin garin makka ba kamar garin ku bane gari ne mai alfarma gari ne mai daraja ko an faɗi garin ku misali a cikin alƙur'ani kuma an faɗi shi da falala bane kila kila ba misri da ya faɗi garin sa a cikin alƙur'ani dukulu misr insha Allah alimi to da annabi su ake da annabi su ne da yan uwan shi da yan da iyayen da guda biyu to makka tana da daraja shine fikrun da yasa ma da ya kawo shi a cikin wannan هذا الحج باب غمه امر ان كتب يا ايت الحج كجيك مكه وكيتا قصص باكم صورن غبوا بني نفنين ذيكي اجلنا صعب مشام خليل نج مجرد الاعاده عن ابي شريح خويلد بن عمرو المدالي العدوي رضي الله عنه انه قال لامر بن سعيد بن العاص وهو يبعث الرؤوس الى مكه إذا لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووآه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إنها إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يثبت بهذا ولا يعضد شجر شجر, شجر, شجر ولا ولا يعضد شجرها فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت أمتها اليوم كأمتها بالأمس فليمجد الشاهد منكم الغائبة فقيل لأبي شريك ما قال لك قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريك إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فاقا بدم ولا فاقا بحرقة حديثي أروي توشي لك أبو شريح أبو شريح صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليه الكنية أبو شريح سنن سقويل بن عمرو الخزاعي أن قبيلة بنو خزاعة sannan kuma a ɓangaren ƙananan gidansu daga banu adiyya kabila su ɗaya da sayyidina umar ɗan karamar kabila su ɗan banu adiyya kabila ɗaya da sayyidina umar khuza'a kabila su babbacin ta sama sun zan shugaban su amr ibn luhay al-khuza'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda bai ba shi da wata amma sai ne bauta gunki domin shi ya kawo bautar gunki a jaziratul arab kasashe kasar kasar da zai arab ba su san ba su san gunki ummatan wahida al'umma na kan Shi kenan wannan abu ibn al-hajj al shi ya tafi bilad sha. ya tafi bilad sham sai ga ana bauta ba kuma kene sai shi ma a bashi daya ya taho da shi shi ne aka taho da shi ƙwara ɗaya ya taho da shi ba daya ya. aje a bakin kama yana zuwa ana gani ce Allah yadda ake ga yadda ya nuna muku yadda za a mai sujada yadda za a mishi kaza shikenan sai kowace kabila ita ma ta zama tana da nata sai da aka tara gumaka a cikin Ka'aba guda ɗari uku da sittin. 360 shine farko hadisin sun hadisin na cikin sahih Bukhari wanda sun sani ce shine farkon wanda zai fara shiga wuta a matsayin mai bautar gunki a cikin Laraba to shine asalin kabilar su al-Khuzai al-Khuzai to wannan abu shu'aib radiyallahu ta'ala anhu annahu qala li amr ibn sa'id ibn al-as ya ce ma amr ibn sa'id ibn al-as amr ibn sa'id ibn al-as lokacin gwamna a zamanin marwan ibn al-haq a zamanin ibn al-haq marwan ibn al-hakam shine sarki na hudu a cikin sarakunan banu umayya muawiya ibn abi sufyan yazid ibn abi yazid ibn muawiya sannan sai muawiya Sani ibn yazid ibn muawiya sannan sai marwan ibn mun san cewa sayyidina abdullahi ibn zubair shine mutane suka masa mubaya'a mutanen hijaz da mutanen iraq a matsayin khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marwan ibn hakam ba sahabi bane iya kisa na abdullahi ibn zubair ya zama mulki ya dawo hannunsa ya mai da mulki ya ci gaba da mulkin sa a biladun sha to rigingimun da suka faru a wannan lokacin mara tsada daga ciki har da rigima sai na abdullahi bin zubair a lokacin da ya dawo ga makka to shi kuma wannan amru bin sa'id bin al-as shi aka wakilta a lokacin ya yaki sayyidina abdullahi bin zubair shi marwan bin al-hakam ya wakilta ya yaki sayyidina abdullahi bin to ya shirya rinjinan yaki za a tafi domin a je a yaki da gidan Abdullah ibn Zubair a ganin su a matsayin su na dan tawaye to shine sai sahabbun manzo Allah sallallahu alaihi ba su je gidan jihadi suna faɗa ma kowa gaskiya ya rike na ka dauka kai aiki da shi kai ka sani in baka dauka kai aiki da shi ba sun fita hakkinka to shine Abu Shuhayb Kuwaitu ibn Amr sahabbun manzo Allah sallallahu alaihi ne sai ya ce masa shine shi yace wa huwa yab'athu al-bu'usa ila makka a lokacin zai aika da rundunar yaki zuwa ga makka domin a yaki sayyidina abdullah ibn zubair bi idan li ayyuha al-aziz yace ran kai dade ya kai wannan gwamna aziz gwamna an ba ni izini ma ina neman izinin ka an uhaddithaka qawlan da in sanar da kai wata magana qama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-ghadab li dawri manzon Allah kuma ma kuma yayi mana wannan jawabu ana gobe za a je a yi fatu makka wato yau kenan ko al gobe ko shine sai ce al-ghadab min yawm al-fath ana gobe za a tafi a yi fatu makka fatu makka an yi a watan ramadan shekara ta takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kafin a shiga garin makka a yi batu makka manzo Allah ya kuma yi mana wannan jawabu mu sahabban ni ina cikin waɗanda kuka ji wannan jawabu fa sami'atu unnaya kunnuwa na guda biyu suka saurari jawabin da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa absaratu aynaya sannan idanuwa na suna kallon Annabi yana wannan jawabu wa wa'ahu qalbi sannan zuciyata ta fahimci wannan jawabin kuma ta haddace هنا نقول آلات العلم الأجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤال كل أولئك كان عنه هذا قولي جي كل جني إذو حتى لفهم تازوكي كيف تعمل تشيوا باقي يدين كيف تقول نبيه سنكتع عبد عن السمع فحا إيمانات الناجوة حين تكلم به لوكتين da manzalin sama yayin wannan bayani annahu hamidallah annabi sama ya gode ma Allah wa asna alayhi ya ba Allah ya maimaita ya ban Allah thumma qala annabi sama ga abin da yake ma yace inna makkah harrama Allah ta'ala sai ga Allah ya haramta shi da ne ba a yaki a ya kai ya ya kai wannan gwamna ba a yaki a garin makka saboda wannan بالنسبه لحته سبت حيث على المقوم قد يأيه سيدنا الله من سبيل برسة في حلقة ولم نحرم حلاته أما متاني سقك حرم تولن غير سقك باشا الفرمس أخشي قبل يا حيا في حنا سنتبني أما أن لا تنزيع على الشيء غير المكة تنزيع على الشيء غير المكة يا حرم تولن المكة في رواية تنزل سوى إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس Allah sun ranar da ya halitta sammai da kasai ya haramta garin maka cewa garin maka ba a yaki a ciki ba gari ba ne da za a ji ana da jini a ciki ala ya ji ku da zai fi halatta ga wani mutum yu'min billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lafiya wannan fa duk magana a cikin sunan ce Kurai wai da sunan amri yake koyuwa yake ma'aniyar اجتمع أمير والحليم والمسجدة نسيحة حضور من سعيد بن العاص صدع كديحة لست معن يسي كديحة دما يجي يزبط جميع والدادة سنة ذكر سنة ولا يقض شجرها ولا يعظ بها شجرة kada kuma wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya sa مكة ما bishiya a مكة فإن أحد ترخص لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وني يكي هل النبي يأتي مكة أفتح مكة أنا أقول لا أتكون مغزل لكي تكون مكة kada wani bayan rasuwa ta ko bayan bar duniya ya zo ya ce muku ai sunna ce ni ma na taɓa yi ba haka ba ne فقولوا شيء إن الله قد عزل لرسوله ألا يرى أنه السحر walam ya'zan lakum ku Allah ne muku izini ba khususiyyar annabi sallama ce aka ba shi wannan lokaci kuma shi ba malamai suka ce ba ayyaki ba shi yasa suke da ka'ida tarihiyya suke cewa futihat makkatu da'watan la'an wa makka da'awa ta ba ya domin a yakin kakan ba a kashe kowa ba sai mutum ɗaya wanda aka kama shi aka ka'aba bayan kuma an riga an shiga makan ne an riga an shiga ɗakin ka'aba aka gan shi shi ne aka kashe shi saboda shi ɗan leken asiri tun ya ce yana ma'anar samun munafurci da kuma sa mai ce a kashe shi ibnu khatari to shi ne sai ke cewa wa innama ubina bi sa'atan min al ni ma wani yanki ne na yi aka ba ni damar cewa in ya yi wa in ya yi a cikin kuma ba a yakin ba domin ba zan sama dama ya ta ba su cewa yi wanda ya shiga ka'aba ya tsira wanda ya shiga gidan kaza a musu ya tsira halin su mai ta ba su dama sai su zauna ba za su shige ba وقد عادت حرمتها اليوم حسوري alfarmar garin maka ya dawo ka hukmati hadin amsi kamar alfarmar ta da dan wannan lokacin da aka ba mutum sama dama ya wuce daga nan kuma an rufe wannan kofa bai halatta wani ya sake yaki a garin maka musu ne ce fa yubaddil ash-shahid minkum al-ghaib wanda yake nan a cikin ku to ya isar ma ga wanda bai wannan sakon annabi ba a yaki a garin Makka to idan ka je garin Makka cikin wasiyar da ake maka ka zama mai takai har ba a zanga zanga a garin Makka ba a zuwa a tayar da hatsaniya yasa aka ce ko musu kakkai من فرض فيهن الحجة ولا رفت ولا قصوك ولا جدال في الحجة طاعم إن نسيحة صمد فيه يتوكا النسيحة كتن أن أي إياك أبن ذلك فقيل لي أبي شغيه أبو شغيه بيجا وكرانت دولنا أبيه يتخل وكرانت دولنا أبيه يتخل وكرانت دولنا أبيه يتخل وكرانت دولنا أبيه يتخل وكرانت دولنا أبيه يتخل وكرانت دولنا أبيه يتخل وكرانت دولنا أبيه يتخل yace to da ka gama da ka gama ma wancan gwamnan da si'a ka ja masa wannan dogon hadisi da yace maka ana ana alamu bi zalika din gwamnan yace na ji ka sani Allah ga malam na san wannan jin kafin ka san wannan bai ba ba shi na ji ka sani ana alamu bi zalika din ta fi ka sanin wannan abin da ka faɗa ji ne ba shi shi abu ibn sa'id ibn al aqba ba haɓa kan sallallahu alaihi wasallam sahabi ne yake masa wa'ayi ya ja masa hakiki, amma sai yake cewa shi ya fi ka sani kamar yanzu misali a ce waɗanda suke mulki da saddauna ko ba shi bane misali tare kai zama zamani da Saddauna kila ma ya taba zama ko sakataren Saddauna ko dai yana da wani matsayi a zamanin Saddauna kai ko da dai kansila ya a zamanin Saddauna kai ko da ma bai rike kowane mukami ba sai ya ga wani gwamna yana dan wani hafka rawa kai ke keɓe shi cikin mutunci ya ce wani kada kuna cewa kuna koyi da Saddauna Saddauna ga abin da ya ga abin da ya sai ya ga wato ce na ji ka talaka da shekarun shi gabaki ɗaya arba'in ko arba'in da biyar shi kuma kila wanda yake ba shi labarin na shekarun shi saba'in ko shekarun shi tamanin ko saba'in da biyar amma sai ki hana alam bilalika ina cikin sai kaga akwai reni a ciki ki ana alamu bilalika minka ya aba turayyi ya ta abu ne na shi ka sanin wannan hamatani innal har innal harama garin maka la yu'idu asiyan baya ba mai sabo maka to daga wanda za mu je mu yaka mai sabo ne a wurin mu ko wala farran bidamin haka nan wanda ya je ya zidda jini ya kashe rai ya gudu ya je garin maka to shi ma garin maka ba zai ba shi mafaka ba ba zai koyi shi ba za a fito da shi sai an yanke masa hukunci wala farrat bi kharba sannan kuma haka wanda ya tata ya saci rakumi ko ya saci wani abu shine al kharba sata ya ci amana ya tata ya zamba cikin aminci ya gudu garin makka to shi ma ba za a bashi kun ga wannan maganganun za su na kashi maganganu ne na gaskiya amma ko ba wahalar su bake domin sai na abdullahi bin zubair radiyallahu ta'ala ba. babu babu da tiba da kici da ba ya kowa sannan ba ka bi haram kowa ba kowa ba to ya za a da wannan kaulin sai za a yi ya ce ba a garin magana ta ƙarshe ku ita gaskiya ce cewa idan mutum ya yi zai je gudu makka za a je a kamo shi sai an yanke maka hukunci maka ba ba ba ba makoyar masu anna ba sannan ba makoyar barayi ba ce da dan mutum mutum yi laifi ya gudu garin maka za a kama shi amma abdullahi bin zubair bai yi laifi ba ku kuma ya yi ku ce nufi ku yi duk da jini kuke son ku yi kuma duk da haka sai da aka yi wannan yaki sai sai da aka yi sai na abdullahi bin zubair duk da yakin ya ci gaba مروان بن الحكم يا رسول كيف عبد الملك بن مروان بن الحكم شيكم يطوي قاعدي ملكي عظم ننسى أبو أخي ابن عبد الله بن سمير الحجاج بن يوسف الثقفي شيئه يتولى ذلك شيئه يتولى حيث يقش تحاضر أن السلامة سيدنا عبد الله بن سمير أن يجيها هما مكة نعنى أسماء منك أبي بكر رضي الله عنهما يجي وجنك يجي وجنك يجي وجنك يجي وجنك يجي sai a haɓ kayi aikin banza afsatta alayhi duniyahu afsada alayka akhirata je kai munna kana ganin ka bata masa duniya ba kan duniya ko kace shi ba kan khalifanci kan shugabanci ko kai kuma bata maka lafiya yau mutu za ka to hadisi dai na nuna mana cewa garin maka ne mai alfarma ne mai daraja ba a yaki a ciki ba a zubda jini hatta bishiyar garin maka ba a tare ta amma manzon sama ya keɓance ice fara ɗaya al'idhir cewa ya halatta za a iya ɗaɗɗibo wannan a amfani da shi domin suna amfani da shi wajen wajen abin da ya shafi asufu wajen abin da ɗinsu falafalansu ana amfani da shi sannan kuma ana amfani da shi wajen da na gida amma ba cikin wannan duk wata bishiya da ta ganta a gaban maka kyale ta ba a abin da kake mun aka ce alharam ba dukkan garin da ake ce mashi makka gabaki ɗaya a yanzu shi ne ake ce masa alharam da wanda ya taba zuwa aikin hajji kuma ya iya karatu zai ga wajen da ake ce musu hududul haram ana rubuta da yaren ingilishi sannan ana rubutawa da yaren larabci sannan ana rubuta da yaren urdu domin waɗannan manya-manyan yarurrukan suna cikin yarukan da da wuya a ce cikin masu zuwa aikin hajji wani bai iya su ba idan mutum ya zo ne daga cikin ƙasashen mu na afirka kila yana jin larabci kuma yana fahimtar ingilishi kaga an yi dan wannan sannan uhudu kusan duk wanda suke zuwa daga asiya pakistan bangladesh malaysia da indonesia kusan duk suna jin yawon uhudu za ka ga abubuwan cewa daga nan shi ne hududul ha daga nan ne mai sunan haram shi yasa daga jidda aka ɗauke ku a mota za a tafi da ku makka akwai wajen da za ku ji tafiya a jidda sai kun kawo wani waje sai daga an sa katon signboard a ce huna ya buɗe ha daga nan ne haramun maka ya fara Wala ya zuzu da ayyuka ne an yi daga nan ba wani kafin da zai wuce bai da imani da Allah ke zai baya kafiri ba zai shiga ba haramun ne kafiri shiga wannan wurin la yaqrabu al-masjid al-harama ba'da 'adihim hadha to a can ma a kai ƙarshen haram shi yasa ka ga arafat ba ta cikin haram ka ki ɗayan arafat dillu ne sannan wani yanki na mina dillu ne duk ba ba ba ba ba harami ba ne sanaka idan an ce alharam ba ana nufin sunan garin makka gabaki ɗaya ba domin garin maka yau kilomitoci nawa ne ko kuma fatin fatin kadada nawa ne a akwai hududul haram din idan mutum ya je zai ga iyakokin to nan ake nufi su ne garuruwa masu an su ne wajen da ake cin shi gari alfarma inda ba a jiddaji jini ba a yaƙi a wajen ba a farauta a wajen. مالك ليس الخربة في الخاء المعجمة والراء المهملة أبن دا أكي تسمى الخربة يبدأ أكي ضبط وأن اللفظ شيني في الخاء المعجمة هذا تو حامي هو والراء المهملة سنة دراء والجباة لتو وفي الخربة هي الخيانة شن أمانة وكيل البلية وكيل التهمة أتشي تهمة wa asluha fi sariqatil ibli ana amfani da wannan lafazin ne a takan raƙumi har sun kawo yake ce wal kharibul hissu yuhibbul kharib wal kharibul wanda ake ce ma al kharibu shine al hissu dan fashi yuhibbul khariba idan ya ga dan uwansa dan fashi to yana shine ma idan Allah kai mu karatu gaba zamu mu da hadisin da ke biye masa sai mu fitar da fikihun da ke cikin hadisin sai bayan daya sai mu fassara shi fassara ta da malamin ba wa sallallahu alaihi الله وسلم وبارك على Muhammad wa ala alihi وصحبه وعليكم السلام harama da ba zai sa wanzu ba zai sa duk waɗannan sanyi waɗannan bayanan ba zai sa kowane wani ba duk abin da zankawa aka yi ba zai sa sai dai babu laifi zai iya saura lalita eh, idan haraminsa ba zai iya kamawa ya ɗaure ba babu laifi zai iya amfani da da ya ɗaura kaga lalita don aje kuɗin shi ko aje wakilai yana da gilashi aka zai wa zai makala a ciki gilashin tabarau ya halatta zai iya sa tabarau amma wando tsinkakke to ya aikin hajji ba zai sa ba sai dai idan bai sami izari ba to shi ne aka ba shi damar ya sa wando amma dai asali ne aikin hajji ba zai sa ba ai ai mun yi bayani a lokacin da muka bayani kan babu ma yubisu ma yalbasu al-muhrimu min cewa annan ne ake nuna kake nuna kai bawan Allah sarki da shugaban kasa da kowa in ma akwai shugaban duniya a wajen to shi ma irin wannan kayan zai zai sa duk an faɗi al-imam da sai ilhi da rahimahullah ta'ala yace wannan na nuna wa mutum ya tunatar da shi lafiya kayan da yake sanye da su fararen kaya irin kayan da su tafi ake sa mamaci shi ma gashi a ciki kuma ka ga mutane duk da ba su irin kayan ƙasa ko wanda ba ka taɓa ganin kansa ba tana ko ka ga kan ce ka ji aikin hajji wani yana da teku a ranar za ka yi kawo sarki ai ido ya kace ka taɓa ganin kan sarki ko ba ma kan tarki ta tam ba kan shi sosai ne gaske ta ma da ka sha ganin ta ta kan tarki sosai ba ka taɓa ganin kan tarki ba to ka je aikin da za ka yi kan shi yana da sai ko ka za ka ba da labari ko zai da shi ma za ka ba da labari kaga ba in an ga ba za ka taɓa gani ba ko game da na ya yi cikin kiya su sura sannan zurfin su gobe yau su haƙiya ka zo mata da da zai you. kuma da mutum ya zai duba wani ya haɗa su shida wanda ya ba shi ya ba shi mutu biyu a ga lokacin ko zai gaje mutu da biyu ba a can ya za ka gane mutu biyu Kuma su zai ka gano ne ba ka dan ga mutum kila da yanayin an daina ma sa harami a lokacin an daina sa harami ta zai ta harami kila ba za ka gane mutu ne ba duk fararen kaya ake ciki amma kila aka fara sa kayan gida an je da sahara mai za ka iya gane wa tunda bisin lafiya da kila mutum zai siya shi dan ko mutum kwakwalo ne yana ta koyo su wannan za ka iya gane wa buhari na je ka bashi ka bashi da dino zai ka je mashi da dino mutu biyu kaga ya fara samun na sahara daga nan sai daure a leda ya zo Najeriya sannan kula mu da ciki da na maka masu daɗi na ba dole bane siya sai dai in ya ga dama ya ta tsabu'a babu babu haga ya kan mutum da ai wasu wanda ba su da wayo suke ma Allah ruwa sai su ce wai ifraji za su saboda hadaya ba ka kuma ne kai ma Allah ibada yi ta matuƙi. kai aikin hajji wanda manzon sama ya umarni a yi a cikin rayuwarsa sannan kuma ga hadaya sai lada a kan lada lada a kan lada amma mutanen mu haka za ka ga ana yi wasu sai su zo su su ibrahim za su so saboda guje ma hadaya ba zai daidai ba ne wannan kuskure kada mutum ya zama yana wahala Allah ruwa Allah da ya ba ka dama ka tashi daga Najeriya kila wani ganin jirgi fa bai taɓa yi akwai wanda bai taɓa ganin jirgi ba amma zai je aikin kafin ya ga jirgi wani ko a sama bai gan shi ba kawai yanzu ba a ganin jirgi wallahi ina ba ku labari in ka je aikin hajji za ka ga mutanen da mutanen da za ka yi mamaki da shi kuma ne ya Allah ya mashi arziki zo nan ne za ka tabbatar da hajji kiran Allah wallahi wani in ka kalle shi ka ga yanayin yadda yake cikin talauci da shi kuma yi hajji kun zo kuna ta gogo shi da shi a wajen Allah madaukakin sarki kila ma ya fi sarki ya fi gwamna ya fi shugaban kasa a wurin Allah saboda ƙarfin zuciyarsa amma da za ka je ka ga irin talaucin da yake ciki shi kenan sai a yi za a wanda da cikin dangin sa ya biya mashi to ka iya zuwa wannan wajen kuma da guzurin ka tafi dan Allah ta'ala bai ce ka tafi kana ba ka da abin zuwa sai man istata'a ilayhi sabila sai kana da iko to kai istata'ata ilayhi sabila to za ka tafi kuma kana ma Allah ruwa saboda kayo ba. da abin da mutanen mu suke yi kenan a raba mutum ka yana ce abinci ba zai ci mai kyau sannan da an dan yi wani sai rago rago rago wai in kai za ka ja ba kanka fidiya sai ka ana cewa rago rago ni ba ko ban ganewa ma sai daga baya na gane ya ke nufi da rago rago mutum ya zo ko ana aikin hajji zai zai ya fa wani abu a hajji rago rago rago wai ana tunatar da shi rago zai kama shi zai zai ya yanka rago ya yi fidiya kuma duk kawai abin da ake tunani shine tsaraba tsaraba kawai a cikin kaya da jaka shi ke nan ka zo kai taba kan wahala kuma duk ka gama rabe-raben sai ka manta ba kuma me ita ce haushi ka ga mutum ka je an je aikin hajji an dawo ka ga mutum kuma ya tafi hajji kam a Kaduna ko a Kano ya daina ta tsara yana ta tsiye ko wahala mutanen mu ya kamata mutanen su waye kamar yadda alhazan wasu kasashe suka waye ba ne bi yi tsaraba amma mu na cikin sun fata cewa a yi tsaraban nan a matsayin cin jari. amma mu daina daukar a matsayin waje mu daina daukar ta a matsayin ba kai dan wani ya je aikin hajji bai baka wani abu bai kamata ka damu ba wanda ya taba zuwa aikin hajji ya san wahalar da ake sha ta kaya in ka je so da kila ba za ka kake wannan kaya ni na san ni ni ni littafai ne a zakata karamar zakata ba littafai ne babbar zakata ba littafai ne a cikin ta amma wallahi karamar nan da muka zo shi da shi na kusa mu da ita saboda bala'in wahala a ce mu je can yi ga littafi ga san nau'i ga rai sannan ba wanda zai taimake kowa na ji da kanshi ba ka yi ba nuni haka aka kai jaka ba haka nan kasashe da littafi tun da duk tayin ne a filin jirgin zaman kawai na rika a kasa ki na rika da sanar wannan su abu da mutane suke kallafa ma kansu abinda Allah bai kallafa musu ba ba daidai ba daidai gwagwado mutum ya abinda zai iya yi amma kaya mutum ya ta wahala da su ai da wahala wata talla da ake yi a rediyo a ce ko kaya a ranar lahira ai aiki a ce a jibga maka kaya muka kirkici da kunni haka za ka ga musamman mata ba ana kwace da kanta su an auna ta wuce ka'ida ana wuce da su ko ne a cikin da kashi na sai a tsara za ta kare nan a gefe kwashe kayan su yi gaba kada mutum ya wada wa kansa صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إليك والسلام عليكم ورحمة الله